wadda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya nufi mu haɗuwa a wannan masallaci namu mai albarka da ake masa lakabi da masallacin da shehu tun da ya musa da ke nan alibis plaza a unguwar gwaza a garin kefi jihar nasarawa nigeria a yau muna daren goma sha hudu ga watan sha'aban ijiran fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu da hudu da arba'in da bakwai wadda ya daidai da daren uku ga watan Februari miladiyar haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam in ya inganta shekara 2026. A duk wannan rana mai albarka mukan gabatar da karatu cikin wannan littafi mai albarka na biyun rahmatu sallallahu alaihi wasallam. Siratun wa durufin wa iba. littafi da ke magana a kan tarihin annabin rahama tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi wanda yake magana kan tarihin manzo Allah da darussa a cikin tarihinsa da izina a cikin tarihinsa wallafar babban malami Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo Allah masaukakin sarki ya kara masa lafiya. A satin da ya gabata mun tsaya a gabar da malam ke mana bayani akan bai'atul aqabatu thaniya mubaya'a da aka yi wa manzon Allah karo na biyu a wannan wurin dutse na Aqaba da wasu mutane na Madina suka zo aikin haji wajen mutane saba'in musulmai a cikin su kawai aka yi alkawali aka samu tattaunawa na sirri aka aje lokaci da daddare za a haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama aka ji kuma aka haɗu aka tattauna har daga ciki manzon Allah ya faɗa musu abubuwa da za su yi mishi mubaya'a a kai daga ciki akwai su ji yi da'a ga Allah da kuma shi manzon Allah a cikin jin daɗi ko rashin jin daɗi sannan su ciyar a cikin wahala ko rashin wahala su yi aiki da umarni su kuma hani da abin da Allah ya hana sannan kuma su ji tsoron Allah maɗaukacin sarki kada su ji tsoro ko su juya baya a filin yaƙi idan ana yaƙi da abokanan gaba sannan kuma su tsaya cewa za su taimaki manzon Allah sallallahu Alaihi da sauransu wadda a ƙarshe manzo Allah ya ce su ciro shi wa gabanni daga cikinsu mutane da manzo Allah su sallama zai naɗa su shugabanci mutane goma sha biyu aka ciro guda tara daga ƙabilan khazraj guda uku daga ƙabilan aus waɗanda waɗannan mutane annabi ya zaɓe su a matsayin su ne shugabanni duk sadda annabi zai ba da sako ko wani abu zai bayar ne ta hanyar waɗannan jagorori guda goma sha biyu da aka zaɓa tara daga khazraj uku daga ainihin al'au to a nan muka tsaya malami ke cewa durusun wa'iba a wannan mubaya'a da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karo na biyu a wajen aqaba wani darasi ne a ciki wani kuma izina ne kai da kake sauraron tarihi ne ka fahimta ko za ka fahimta malici abu na farko daga cikin darasi da izina shi tatabbu'in rasul sallallahu alaihi wa wasallam linnasi fi manazilihim wa aswaqihim ashara sinin يكشف لنا مدى الجهد والتعب الذي بذله الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته ومدى صبره ومواصلته للعمل وأدم العيث من من صلاح الناس وهدايته maleci daga cikin darasi da mu ɗauka, da izina shine tatabbu'ur rasul sallallahu alaihi wasallam lin-nas fi manazili bibiyan mutane da manzon Allah yake a gidajensu ko a masaukansu idan za ku tuna mun faɗi cewa annabi yakan bi mutane kasuwanni yakan bi mutane lokacin aikin hajji ya je wuraren da suka sauka ko wuraren da suka zauna ya je na tattaunawa da su shi ne ce bibiyan da annabi yake wa mutane a masaukansu wa aswafihim da kuma kasuwanni ya zo layin 'yan kayan miya ya yi wa'azi ya je layin 'yan yadi ya yi wa'azi ya je layin yan awo ya yi wa'azi ya je layin yan bilawus da yi wa'azi haka annabi yake bi layi layi ya yi haka tsawon shekaru nawa ashara sinin shekara goma to wannan shi ne zai sa ka yi tunani in annabi sallallahu alaihi sallama yana wannan aiki to shi ne fa zai sa ya kashifu kulana mudal zuhudi wa ta'abin rasulullah wannan zai yaye maka ka gane cewa tsawon lokaci da annabi ya jajirce da kuma gajiyawa da manzon Allah sallama ko kuma wahala da annabi sallama ya sha wajen ganin ya nuna ƙoƙari wajen bin mutane da kuma wannan ƙoƙari da ya ce da a wajen isar da saƙonsa ba ya zauna bane a gida ba ya tura ɗan saƙo bane da kanshi ya tashi ya je yana kiran al'umma su zo su ɗauki wannan addini zo su shiga wannan addini daga cin abin da za mu ɗauka kenan to izinan da ke ciki ko kuma abin da ya kamata mu ma mu gane kai ma in kana mai wa'azi ba sako za ka yi ba da kanka da ka tashi ka je ka yi wa'azi ka isar wa mutane wa'azin kuma kar yi tunanin sati ɗaya wata ɗaya shekara ɗaya a'a annabi fa da fi kowa iya magana ya fi kowa iya fasaha ake masa wayi shekara goma a hakan wasu ba su fahimce ta to kai ma kada ka yi tunanin dan ka shekara uku uku biyar za ka gamsar sannan wa muda sabrihi yana kuma nuna mana haƙurin annabi sallallahu alaihi wasallam irin yawan haƙuri da annabi yake da shi wadda kuma wannan haƙurin da manzon Allah yake da shi ya sa ya fi kowa yana daga cin abin da ya sa ya fi kowa domin Allah Allah subhanahu wata'ala yake cewa fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul yace ya manzon Allah kai hakuri kamar yadda jagororin annabawan nan suka yi hakuri duk jarrabawa da aka yi musu an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har ma ya ɗare nasu da aka yi masa yi hakuri to wannan hakurin ya kai manzon Allah to kai ma me wa'azi kai ma mai da'awa ana so daga cikin sifarka ka siffantu da haƙuri ta wajen ɗaukaka hanyar Allah subhanahu wata'ala shi ya yasa malam Muhammad buhari Abdul wahab a cikin littafin sa al salasa yake cewa daga cikin ababe waɗanda suke mutum zai lura da shi shine mutum ya san Allah subhanahu wata'ala ya mutum ya samu ilimi ya ce mutum ya yi aiki da ilimi bayan ka yi aiki da ilimi ya ce mutum ya kira mutane su zo su bi wannan ilimin abu na hudu ya ce mutane su yi haƙuri ya kau aya cikin suratul asiri da Allah yake ce wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau Allah ya ce wal yana rantsuwa da zamani ko sallar la'asar innal insana lafi mutum yana cikin asara sai Allah ya ce illal amanu sai waɗanda suka yi imani da Allah wa amilu salihati suka yi aiki mai kyau ga yanzu a matsayinka na musulmi in ka yadda sai kai kai aiki kenan ina ba ta fahimta wata waso bil haqqi ku yi wasiya da gaskiya shine ku yi wa'azi wata wasau bi sabari ku yi haƙuri ta ina idan kuna wa'azin za ku ga abubuwa daban-daban wani ya ce kaji ɗan iska wani ya ce kaji yaron nan wani ya ce kaji 'yan addinin zamani wani ya ce kaji mashaya wani ya ce kaji kaza duk wannan za a yi wani ma ya kai a yi jifa wani ma ya kai a yi kaza wani ma ya ce za mu kashe shi wani ya ce za mu kore shi to duk wannan haƙuri manzan Allah ya kai ma ana son ka siffantu da wannan haƙuri na annabi sallallahu alaihi wasallam wa muwasalatihi lil amal da kuma hanyoyin da manzon Allah ya bi wajen isar da aiki ta waɗannan hanyar da ya bi wa adamil ya'si min salahin nas wa hidayatihim da kuma rashin ɗebe tsammani daga nagartan mutane da kuma shiryansu annabi yayi wa'azi tsawon wannan shekaru ba amsa ba bai ɗebe tsammani da cewa ai nan gaba mutane za su gyaru su zamanto na kirki ba bai ɗebe tsammani cewa nan gaba mutane za ku shirya su zaman na Allah ba, manzo Allah bai tsammani ba. Ka duba mun karanta a abin da ya faru da shi a Ta'if lokacin da mutanen Makka suka ƙi ya je garin Ta'ifa me ya faru jifansa aka yi da duwatsu har jini yana zuba a kafan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya fita a hayyacinsa yana tafiya har yake cewa ila man ne zuwa ga wa Allah kuma za ka ja ka tura ni maji wanda zai jibinci lamarina mutanen maka da suka kore ni ko mutanen ƙaifa da suka jefe ni ina zan shi a ƙarshe Allah ya turo mala'ikan jibril da shi da mala'ikan duwatsu don ƙa'ifa gari ne da take tsakanin duwatsu guda biyu mala'ika jibril ya ce ya muhammad Allah ya aiko ni tare da mala'ikan duwatsu me kake so a yi wa mutanen fa'if manzo Allah ya ce a'a a kyale su la Allah Allah zai cire daga tsatsan su waɗanda za su yi imani da ni da su ji wannan addini jama'an samun ko ba samu ba to shine manzo Allah bai tsammani da duk abin da za a karanta maka a tarihi aka masa su Abu Jahl su Utbah ibn Rabi'a su Abu Lahab su wane ne manya-manyan kafiran nan manzo Allah bai tsammani nan gaba za su zamanto na kirki ba kuma an samu ko ba samu ba an samu to kai ma kana mai wa'azi kada ka ji cewa kayi kayan mutane sun gagara mm wallahi wani sai ka mutu ma kuma har yanzu sanadiyan wa'azin naka Allah zai shirye da shi wa'azin naka da kake rayu bai karfa ba mutuwan ka zai sa ya karfi wa'azi ko ya ji wani gabar ka kwara ɗaya kawai daga nan kuma sanadiyan shirye ta kenan to kada ka ɗaya bai tsammani kuma kada ka taɓa tunanin cewa ai ne na gari wani kaza a'a kai ma Allah zai iya jarabtar Allah ya samu dace abu na biyu shine la yatawahhashu min al-haqq li qillati as-salikina wa hadha ad-din سيمكن في الأرض ولو بعد حين فقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة يطارد بمكة ويحذر منه فلم يتطرق إلى نفسه اليأس من الانتصار وجاءه نصر الله من أهل المدينة فالاضطهاد والملاحقة لا تثني الداعي عن دعوته ولا تمنع من ولا تمنع من استجابة الناس له ما لا يتوحش من الحق لقلة السالكين annabi sallama la yatawahhashu min alhaqi manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi baya kadaituwa don ya kama hanyar gaskiya ya koma shi kadai gefe na hannu haka tunda ya yi an gagara me yasa liqillati salikina saboda ƙarancin masu bin tafarkinsa bai sa ya koma gefe ya nasu ba bai gushe ba yana kutsawa cikin mutane ina ba ta an fahimta to kai ma mai wa'azi ka zo ka tara mutane kai magana kai magana a watsi a barka wannan kar ya hana ka gobe ka tashi ka shiga cikin mutane ina ba ta fahimta domin ka san wani aka tsangwame shi aka yi kaza sai ka ga yana ɗari ɗari baya son shiga mai wa'azi ana son shi da ƙarfin zuciya to manzon Allah bai sa ya zamanto ya koma gefe ya kaɗaita saboda ƙarancin masu bin shi dan bai da mabiya da yawa ya kasance yana gefe manzo Allah bai haka ba ya wa hadha din wannan kuma addinin da a lokacin annabi bai da mabiya da yawa da yace da yumakkinu fil ardi wannan addinin sai ya tabbata a ban kasa walau ba'da hinin ko bayan shekaru masu yawa ya tabbata jama'a ko bai tabbata ba ya tabbata bincike ya nuna babu addinin da ke karfuwa a duniya sama da addinin musulunci ka ɗauki misali ka fara analisi da ƙwaƙwalwarka annabi sallallahu alaihi sallama Allah ya turo shi a kalandar hijiriya an mahaife shi ne a kalandar hijiriya 570 aka haifi manzo Allah to da ya cika shekara 40 sai ka ce 570 plus 40 nawa zai baka kaga kusan 610 kenan tukuna aka bai manzo Allah sallallahu alaihi sallama menene annabta to daga wannan shekaru na hijira ɗari shida da goma da aka bai manzan Allah annabta zuwa lokacin da ya fara wa'azi yanzu sai ka ɗauki 2020 abin nan 2026 ko ka cira 610 shekara nawa zai baka a lokacin tun yana shi kadai aka zo abubakar afon khadija aka zo abubakar aka zo aliyu su usman su abdurrahman yanzu daga ɗaya ya koma uku ya koma goma ya koma saba'in ya koma menene ka kalli mutanen madina to yanzu ka duba inda zai ci gaba ina zai ci ya mamaye kasar larabawa ya shigo afirka ya je abin nan yankin yankin yankin italy ya je yankin su faransa ya zo mamaye european shi nan kullum yana daga cin addinin da yake samun karfuwa ina fata an fahimta to wannan addini to wannan me darasin da za mu ɗauka ciki in kana mai da'awar addinin musulunci kar ka taɓa jin tsoro da shakka wai addinin ka ba daidai ba ne. kuma kada ka taɓa jin shakka da cewa addinin ka ba ne gaskiya ba shi abin da ake so mu kai shine yake cewa kuma wannan addinin zai wanzu a ban ƙasa komin daɗan daɗewa annabi sallama ya yi wani hadisi yake cewa wannan addini babu inda ba zai shiga ba da sako manzo ce babu wani ungurmin daji face sai wannan addinin ya shiga jama'a yanzu ko ba zo ba yace to faqad baqiya annabi sallama 13 sana annabi ya dauki shekara 13 a makka yana wa'azi yutaradu bi makka ana koran shi ne a makka idan yazo a tashi in yazo a gudu wa yuhazzaru minhu ana kuma gargadin mutane kar ku shiga addinin Muhammadu kada ku yi kaza kada ku yi kaza akwai wani kaza a garin Makka ana jamma mutane kunne. amma duk da waɗannan ababe da tsangwama da kin yadda da kaza falam ya taqarraqu ila nafsihi al-yas min al-intisari annabi sallama bai sa a ran shi ba bai ji a ran shi cewa ya debe tsammani daga samun nasara ba ina ba ta fahimta to haka kai ma in kana bin tafarkin addinin musulunci da karka taba jin cewa kai ba kai ne da nasara ba da izinin Allah ke ne da nasara kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa yake cewa kunu kalmatullahi hiya al-ulya wa kalmatul ladina kafaru hiya as-sufla sai malaki ce waja'ahu nasrullahi min ahli madina sai nasaran Allah ya zo manzon Allah ta hanyar mutanen Madina tunda mutanen Makka sun kore shi ma'ana suna kora daga da'awarsa suna gargadi kada a bishi to ga mutanen madina takanasta madina sun taso sun zo sun karfi addinin musulunci bal izqihadu danniya da kuma zalunci wal mulahaqatu da kuma tsayuwa akan gaskiya la tusnid da'i an da'awatihi ba ta karkatar da mai da'awa akan da'awarsa ka zo tana wa'azi a zo a ɓalla speaker ka ka zo kana wa'azi a zo a lalata wajen da kake zuwa ka yi wa'azi ko masallacin ku ka zo kana kaza wannan ba zai sa mai da'awa ya daina da'awarsa ba ku ɗauki misali farkon fitan izala wani irin adawa ne ba da izala ba wani irin batanci ne ba wa izala ba yau jama'a ne ya faru da ba izala ko a sanadiyar izala eh, nawa nawa suka gane sunna shi ma har wa yau duk inda ka je ka kafa mimbari za kana so ka tabbatar da gaskiya da tafarkin manzo Allah billahi allazi la ilaha wani ma Mahaifinka ka za ku fara rigima da shi to kada wannan ya sa ka ji cewa wai kai ina kada wannan ya sa ka ji cewa wai kai ina ka kalli shaka bakar mamun gumi da ya fara da'awan sunna a Najeriya ko ka faro daga Usmanu dan Fodiyo irin irin adawa da ya samu da kaza da kaza ka gangaro kan Abubakar Gumi ka gangaro kan Sheikh Ismail bin Zakariya ka gangaro ka gangaro har ka zo nan bana kusu Sheikh Jafar da Sheikh Albani Zaria in suna baka tarihi kalubale da suka fuskanta zaka yi mamaki har yau kuma wannan abin yana na duniya ta nace kaida ce ta Allah wani akwai zinin naka wani ayi kaza wani ayi kaza wani ayi kaza to amma ba zai sa kai mai da'awa ka bar da'awanka ba ina fata an fahimta wala tamna'u min istijabatin nasi lahu kuma yin hakan ba zai hana mutane su amsa kiransa ba ina fata an fahimta a zo a yi maka duhuna a kowanne shi kuma yanzu ya gane da awarka abu na uku malisi التفكير في إخراج الدعوة من من الحصار الذي يضربه عليها أعداؤه وفك الخناق عنها فلقد كان ذلك هو شغل الأنصار الشاغل وهمهم الذي ينامون عليه ويصحون معه مع الشعور بالمسؤولية وإن لم يطلب منه ذلك حيث إن حجر الداعية ومنعه والحظر عليه مضرة بالمدعوين أكثر من الداعي لذا قالوا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التفكير في إخراج الدعوة من الإصال الذي يضرب عليها أعداءه tunani da manzon Allah ya فتا wajen fita من الحصار a ainihin ƙangin da mutane allazi ya buribu bihi alaiha a da'uhu wadda abokanan gaba suke dukan manzan Allah suke dukan masu amsa da'awarsa suke koran duk wani abu to annabi da ya tunani sai ga bari ya bar su ya je wani wuri tunani da ya wannan kai ma yana nuna maka ka zo wajen mutanen da nan haka aife ka anan aka yi kaza kana kiransu kana nuna musu Allah kada ya zamanto dole dole wai sai sun amsa in kai abin da za ka yi ka fita ka jero ji Allah zai sa an kaci da awarka ina ba ta an fahimta to da yawa za ka ga maluma har a yau da yawan maluma ka je ka binciki tarihi mafi yawanci inda suke suka share bagarinsu bane ba garinsu ba wannan kuma ita ce sunna ta Allah subhanahu wata'ala kaɗan ne da ka samu a garinsu kuma mafi yawanci ko da ma a garin nasu ne za ka ga ƙarfuwa da suka yi a wajen garinsu ya fi na garinsu girmama su da ɗaukaka da girmansu aidan al'umma waɗanda suke wajen garinsu sun fi girmama su akan menene akan waɗanda suke garinsu yanzu misali malam isa ali ibrahim fantami ɗan ina ne yanzu ne jama'a suka san ɗan gombe ne amma abokiya ka san shi ina ba ta fahimta Allah ji kan mala alasan sai da tsan jigawa ne shek Sani Haya Jingil dan ina ne ba dan Jos bane ina ba ta fahimta ina ba ta fahimta duk waɗannan kana bibiya haka shek Jafar Mahmud Adam dan daure ne Albanin Zaria dan Zaria ne amma asalin su yan Kano ne amma anan aka haife shi a Zaria Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo asalin su jigawa ne duka in ka bibiya ka bibiya ka bibiya za ka ga mafi yawanci ba garinsu su bane shek abin nan a shek abubakar mamur gumi ya sanin shi ɗan ina ne ɗan jihar zamfara ne amma ba a kaduna ka san malam ba duk wani malami ka ji ai duk birni za ka ji an ce malam wani asalin su yan wuri ka zane yanzu malam wani asalin su yan wuri ka zane yanzu to gunu Usman ɗan kefi ne amma a aina aka san shi a Kano ya ba ta fahimta to duka haka aka in kaje algarkawi da ke Kaduna daga jin garkawi na ne garko local government ne jihar Kano ya ba ta duk waɗannan kaje ka ga yadda mutum ya shahara ba a garinsa ne yadda ya kaza kaza da makamantansu Allah ya samu gashi to wannan tunani da manzo Allah ya wajen fita wajen wa'azi da sauransu kuma shi ne wa'azi ba wai damuwarsa ƙabilanci ko gidadanci ko ka'a a ƙarfi addini kawai shi ne manufar ce wa faktil khannafi anha da kuma ainihin kwanta shaƙa dangane da aka yi wannan da'awar tun da annabin ya zo ana ce la tasma'u li hadha alquran wal fihi kada ku saurari ƙur'ani a tada hayaniya to tun da kun ku saurara za a je wani waje da za a binne idan aka zo sai a hana mutane sauraron manzo Allah idan aka zo ana wa'azi sai a zo a kama bai a dinga jiggan su tunda an daure an yi nan an yi cin ai to bara je inda za a samu sauki to wannan yasa falaqad kana zalika huwa shaghlul ansaru shaghi wannan kuma shine aikin su kuma mutanen Madina sai sai zamanto suka ɗauki wannan al'amari wa hammuhumul ladhi yanamuna alaihi ya zamanto damuwansu da matsalar su shine abin da suke kwanciya kai sasha kai shine fahimtar da suka yi wa addinin musulunci ma'a shu'uri bil mas'uliyya tare da jirra matsaloli da musulunci yake samu walam yaqlub minhum zalika kuma manzo Allah sallallahu alaihi bai bukaci hakan daga gare su ba amma su abin na damun su wanda har ya kai damuwar da makamantan su har suna cewa zuwa yaushe za su bar manzo Allah cikin wannan hali da matsala da yake kenan idan Allah ya yi mana ku ni'ima da rahama idan ba ku san amfani shi ba wasu suna nan sun san amfani shi ka kalli ko ɗa ne. idan Allah ya baka ya masa ni'ima da daraja idan baka san waye shi ba to duniya sun san waye shi wani ne aka zo aka ce a koni babban malami zai zo wa'azi nan gari aka ba da gayyata lungu da saƙo aka je aka cika hall har da baban shi baban shi bai san waye dan shi ba a san da aka zo ana shigo a gaggame wa'azi wannan ne ina fata ta fahimta to kaga haka Allah yake alamari yanzu da za a yi wani gangamin wa'azi a ce ga Dr. Zakir na gizo ya kake gani amma wajen matan shi fa a wajen ɗan shi fa ko su dai ko mahir al-mu'aiqa limaman harami ko zai zaifi da makamantansu Allah ya samu dace abu na hudu malam yake cewa mufaraqatul ahli wal aqarib idza asbahu aqabatan fi tariq ad-da'wa malisi mufaraqatul ahl rabuwa da 'yan uwa na jini iyali ko 'yan uwa wal aqarib da kuma makusantanka zumunta idza asbahu idan aka wayi gari aqabatan fi tariqid da'awa su suke kawo maka cikas a hanyar da'awarka su ne matsalar da'awarka to barin su ya zama dole domin ba a maka shi manzo Allah ba har Allah ce wa anta hillun bi hadha albalad kai indijin ne na wannan gari kuma ka gane ma wani irin indijin sai Allah ce menene wa walidin wa ma walada iyaye da kakanni ka kalli wane ne manzo Allah ba annabi Ibrahim fa shine Allah ya aiko shi ya zo ya kliyarin wajen daji ne ya zauna da annabi Ismail da Hajara ya tafi bin to manzon Allah sallallahu alaihi shi jinin annabi Ibrahim ne jama'a wane ne ne wajen akwai wanda zai ce manzo Allah bako ka kalli waye manzon Allah ba kamar a kefu ne a ce ga wani ya tabbata shi jinin abdu zangane a wayi gari a ce za kore shi a kefu ga zama abin mamaki ba ya zama abin mamaki to abin da ya faru da manzalai sai ya zaɓi ya rabu da ‘yan uwa ya rabu da zumunta a kan addinin musulunci shi sa ‘yan uwantaka na musulunci jama'a ya fi komai idan da ni da kai ba mu san juna ba sai akan addini ko a fahimtar addini ko a kaza ina da ɗan uwa da bai da alaka da addini kamar ka wallahi har ga Allah ka fi mun shi a wurin Allah ni ma na fi maka wani naka da haka ba a wajen Allah wannan shine ka'idar Allah sai dai kawai wannan alakar ta zumunta da zai gaje ka kawai amma amfanuwa da ko a wurin Allah subhanahu wataala wannan yan uwantakar ta fi shi yasa za ku ga mutum mai addini in Allah bai azurta shi da yawa masu addini ba za a ga ba suka sanin me yake ciki a rayuwarsa ba kuma dama ba za su taba inuwa ɗaya ba saboda shi yana nan ne su suna ganin a'a zuwa ɗan abin nan mazamani ba ba zai yiwu to kai ma mai da'awa idan kana wa'azi a gidanku ko a garinku ko a unguwan da kake abu ya gagara za ka iya hijira ka bar unguwan za ka yi barin garin gaba ɗaya kamar misalin da na baku na malamai wasu da yawa ku je ku binciki tarihi da ka ga sakamakon barnan da ake ake wazi suke ganin saboda ko dan an san yarantar ne ko dan an san asalin ne ake goranta musu ko dan an san kaza wani yake hijira je wani gari kuma sanadiyan barin garin ke ko Usman dan fobiyo ka je ka binciki tarihin sa me yasa ya tashi yake jihadi ana barna ne yake wa'azi sai ake ganin zai kawo matsala aka kore shi ya bar garin aka sake ya je aka kore an dinga koran mu kenan sai ya juya yanzu zai kalubalanci duk wanda ya kore zai zai faɗa ne kawai akan tafarkin Allah ta gane wata haka misali a yanzu ne jama'a alala ce ana kaza ka zo ka maybe Allah ya maka arziki sai ka gina wata sai wani katon fili kamar yadda za a yi yin estate ko wani abu ko unguwa sai ka dinga kan mutanen kirki duk wani mai barna sai filawa ba za ka sayar mishi da fili ba ko in yana yi dole ku ce ko muna da doka za mu shari'a wannan in ya ki haka haka to karshe ba yaƙi zai barke ba to abin da dan fodiyo yake aka zo waɗannan da ba su riƙe addinin ba ya yaƙe su har ya kai nasara a kansu har ya kai yi kaza ya kaza ya kaza to kai ma haka aka ga mutum yana ta kaura abu na biyar malai sai hirsun rasul sallallahu alaihi wasallama alal hijiyar ilal madinati مع أنه في عز ومنعة من قومه لأن الأمن الذي يسعى إليه صلى الله عليه وسلم هو الأمن الديني لا للنفس والبدن والأهل ما لتي حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على الهجرة إلى المدينة وتيتور النبي صلى الله عليه وسلم دهجرة hijira المدينة garin Madina. يقول yasa ya kwaɗaitu da haka? بقى madina tun bai je ba sun zo makka ya tallata sun amsa aka je aka karo wasu mutane har aka samu mutane kusan saba'in har aka tura musu ambasada musu abin umair ana nan lungu da sako addini ya shiga makka ana nan ana ta fama kaga dole je da zai samu natsuwa to malai ce kwaɗaituwar da manzon Allah ya da hijira ma'a tare da annahu fi izzin wa man'atin yana cikin ɗaukaka da mutunci cikin al'ummar samin kauni na daga al'ummarsa amma menene ya zaɓi ya bar su li'annal amnal ladhi yas'a ilayhi sallallahu alaihi wasallama domin aminci da natsuwa da manzon Allah yake so ya je zuwa gare shi huwal amnu lid-dini natsuwa ne na addini lalin nafsi wal badan ba natsuwa ne na zuciya ko ainihin gangan jiki wal ahli ko iyali ba misali ai da yawa za ga mutum ya tattara iyalan shi menene Lagos akwai harka abuja akwai harka kaduna akwai harka yanzu ya je don menene don kuɗi ya je don menene iyalin shi su huta ya je don menene don kaza ya samu sauƙin rayuwa a manzon Allah don addini ya sa ya hijira zuwa Allah ya samu daji. amma da yawa za ka ga mun shiga halin da iyalanmu ba a barin su su yi addini ko ba ma samun yin addini idan ka ce mutum ya yi kaure bari sai ce kai yin ne ba ka haife ni ba amma daga zaren an buɗe harkan kuɗi ba ta yance muke hijira ba ba yana zuwa yana dawa ko yana zuwa yana dawa a sati sati za waye gari sai wata wata za waye gari sai shekara za waye gari rana ce kai wallahi zan tattara iyalai na ne me yasa abubuwa ne sai a hankali amma akan addini je inda zai nutsi addini ba zai yi ba amma inda zai samu kuɗi ko yana jin anan an takura mashi bari ya je inda zai saka wala ya saba ma Allah zai tattara ya tafi wannan kuma zan Allah bai dan jin daɗin ransa ba bai don jikinsa tun da anan ana kaza ana halbi ana menene bai wai don jikin da ba sai dan addini ya samu abinci da natsuwa to yanzu ko kai ne tsakani da Allah ga mutane a unguwa kana wa'azi kana kaza sun gagara ganewa sai wani ya gina maka masallaci ga gida ga kuma mutane sun shirya su auki da awon don Allah ina ka ji da haka je cikin natsuwa kana karatun kuma kana zubawa a bokati ba a kwando ba Allah ya samu dace abu na shida malite ittikhadu jami'il ya li himayati ad-da'wati wad-du'ati la yunafi at-tawakkul malice istikhadu jami'il ihtiyatat daukan duk wani mataki da zaka dauka li himayati da'awa dan abaiwa da'awa kariya menene mataki misali duk sanda <clears throat> kuka ce za ku je wa'azi za ku zo ku tarar da an sake muku tayar mota ko an yanka tayar motar da huka ko an yi kaza misali Sosai sai ya zama to yanzu don ku sa wani matakan tsaro wajen ganin motan ba ta ɓata ba ba laifi ba ina ba zan fahimta ko kuma idan kuka tashi tafiya a hanya akan samu wani wuri sananne ne da duk sanda za ku ce an yi muku jifa to ba laifi ba ne ku bi diddigi ku ɗauki wasu matakai akan wannan misali a wannan zamanin a rubuta wa police wa dss wa wane ne wane area commander division ne duk a sanar da su wannan ba laifi ba ne to yin wannan ɗaukan matakar akan da'awa don a wa da'awa kariya la yunafil tawakul ba yana kora tawakkali ga Allah ba ne. eh an yi tawakkali ga Allah ai duk yana daga cikin tawakkalin da Allah ya ce idan ka tashi abu ka nemi duk matakan kariya tukuna sai kai tawakkali ina ba ta fahimta amma ba zai yiwu ka zo da ganganci ka yi wani abu misali ka sani duk sanda za ka yi abu kaza sai an yi kaza ka gagara samun ɗaukan mataki in abu ya same ka waye ja kai ka ja wannan ko zai kora tawakkali ga Allah wata ala. domin annabi sallama wani zo ya abin da ya ya saki dabban shi kaza kaza wani yazo sai manzo Allah ce mishi sayyid wa tawakkal daure ta sai kai tawakkali yanzu ba zai yi misali yadda mun san yadda satan mashin ya zama ruwan dare ka zo sha biyun dare ka aje mashin ba kowa ka tafi a zo a sace in aka wuce ka ce a nan fa na aji wa ka bashi a ka kulla kai ka ce a da maki a ciki wai kai kayi tawakkali kai wannan tawakkali ya tawakkalu sai tawakkali ne ina fata an fahimta kaga in ka shiga da kayanka gida sai ka daure sai kai kaza sai aka bi aka sace yanzu menene ne haka Allah ya kaddaro duk abin da ya dace kai kai to hakan nan wajen da'awa inda wani matsaloli da ake samu a bi hanyoyi don a magance matsalar nan da'awan ta ci gaba baya kora tawakkali ga Allah subhanahu wataala ba wai mutum ne hakan ne dan bai yadda da Allah ba abu na bakwai malamin cewa الوضوح والصراحة عند المعاهدة أو المعاقدة على على دعوة وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار ما يطلب منهم حتى يكونوا على بينة من أمرهم فلم يكن مستغلا لعددهم وعدتهم فيستر عنهم مشكلاته التي تمر بها دعوته بل أوضح لهم كل ما يحف به من مخاطر ما ليس الوضوح والصراحة bayani filla-filla da kuma bayyana abu a fili inda mu'ahadati a wajen da ake kulle alkawali tsakanin manzon Allah da mutanen Madina. awil mu'aqadati ala da'wa ko wajen kulla alkawali wajen yin da'awa da yazo suka yi wannan mubaya'a na farko da mubaya'a na biyu manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya mutu bayanin komai a fili bai koye ba sallama lil ansar للأنصار Allah ya bayyana wa mutanen Madina ma ya tsulibu minhum abin da yake bukata daga gare su hatta ya kunu ala bayyinatin min amrihim domin su kasance a fadake akan al'amarinsu kada su shiga addini amma kuma sai daga baya in wani matsala ta faru sai a ce ai dama kai ce to ai mu ba faɗa mana ba ina ba ta fahimta mu ba faɗa mana ba da mun san haka da ba haka ba manzo Allah bai musu rufa rufa ba ya buɗe musu al'amari ya musu bayanin komai falam yakun mustaghillan li'adadihim manzon Allah sallama bai ɓoye musu wani abu wai dan ya amfana ya ribatu da yawansu ba. tunda da mutanen Makka ba su amsa ba yanzu ga wasu mutane daga amsa har an samu saba'in har a can ma akwai wasu kawai waɗanda ba su ma zo ba bai musu rufa rufa dan yawan su ba wa uddatihim dan kuma karfi da suke da shi akan su zo su taya shi wani fada ko na ba duk wanda Allah bai koye musu dan wannan ba ya musu bayani a fili fa yasturu anhum mushkilatihi ko yayi hakan dan karfin su da yawan su ya koye musu matsalar sa allati tamuru biha da'watuhu wadda da'awar da shi manzon Allah yake a zo a bi addinin musulunci yake fuskanta a akai manzon Allah bai koye dai ba bal awdaha lahum manzon Allah ya musu bayani kullama ya haifa bihi minal mukhatiri duk wani abin da yake mai hadari da yake a koyi manzon Allah ya fito musu da shi filla idan za ku tuna a lokacin da manzon Allah sallama ya zo ya ce su mishi mubaya'a da ɗaya daga cikin su Sa'ad bin Zurara ya tashi sai ya kama hannun manzon Allah sai ya ƙara jaddada wa mutanen al-Aus wal ya ce ku fa sani fa za ku kashe zaɓaɓɓunku in kuka bi manzon Allah ma'ana jagorori a cikin ku idan ba su imani ba fa za a kashe idan ba ku gane wannan tafiyar ba fa ku fa sani cewa ba za ku ɗauki ta kubba ku fa sani cewa fa za ku yi haƙuri akan duk abin da kuka gani kuma ladan ku na wurin Allah ku fa sani cewa fa babu gudu babu ja da baya fa matsoraci baya shiga wannan tafiyar ya ƙara jaddada musu kuma suka yi da suka ga manzali. yanzu in wani abu ya faru za su yi kuka ba za su yi kuka ba shi ma manzon Allah ya faɗa musu bayan maganganun da ya musu shine shi ya ƙara jaddada musu za ku yi da'a kana cikin annashuwa ko baka annashuwa za ka ɗauki kuɗi ka ciyar kana wadata ko baka a wadata in kana da shi duka manzon Allah ya musu wannan bayani to kai ma haka ake so idan wani zai shiga musulunci ko kana yi wa wani da'awan addini ba rufa rufa ba ɓoye ɓoye babu kara ina fata an fahimta mirsisi za ka yi ka faɗa mishi in zai yi in ba zai bai bari maimakon ka yi mishi shiru sai daga baya ya zo yana to aishi bai sani ba aishi ba a mishi bayani ba aishi ba a yi kaza ba wannan kuma yana nuna maka addinin musulunci baya rufa-rufa yana bayanin komai a fili sai yasa Allah madaukakin sarki ke cewa wa kullu shay'in fassalnahu tafsila babu wani abu face mun yi bayani filla filla ina fata an fahimta Allah ya samu dace lokaci ya ko in muka matsa mu yi sai mun karisa za mu shiga lokaci sosai a nan za mu dakata abin da muka faɗi daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada kuskure da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana ya shafe a mu kada mu yi aiki da shi sati mai zuwa sai mu zo mu karisa kuma shine mu na ƙarshe wadda daga shi za mu je hutu kuma sai ramadan sati ne zuwa kenan ba yau ba eh, a wajen yan kwallo mun yi samil final ko Allah ya samu dace sati mai zuwa da izinin Allah idan muka zo ko da za mu shiga lokaci za mu karkare an gane daman arziki ya zo gaban goshi akwai zafi za mu karkare sai mu shiga sai mu aje kuma sai bayan sallah ga mai yawan rai in muka zo sai mu shiga sabon darasi har yanzu ba mu gama darasi da izina a kan mu baya a lafiyar manzon Allah na akaba ba an gane inda tambaya ɗaya biyu sai mu amsa idan babu sai mu yi sallah wallawa yana da bukatun sana alkhairi Allah ka biya mana da muke roƙo ya Allah in alkhairi ne Allah ka biya mana shi ka kuma sa mana yarda idan ba alkhairi ba ne, Allah maɗaukakin sarki ka canja mana abin da yake mafi alkhairi ka sa mana yarda ka kuma sa mana albarka a ciki Allah ka ji kan magabatanmu ka kai haske kabarinsu ka ah, sa kabarinsu ya zama to dausayi daga cikin dausayin gidan aljanna Allah subhanahu wata'ala jagorori da ka bamu muna tawassuli da ibadunmu Allah ka sa su tausaya mana ka canja musu wannan hali na kekacewa na rashin tausayi idan suka ki su canja ya Allah ka canja mana waɗanda suka fi su alkhairi Allah subhanahu wata'ala marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah subhanahu ka kai wa ƴaƴanmu albarka da iliminmu da sana'ar mu da duk wani abu da muka sa na alkhairi a gaba Allah subhanahu wata'ala kai mana kyakkyawan ƙarshe Allah subhanahu wata ka kare mu da kunya na duniya da na lahira Allah ka kare mu daga azaban kabari ka kare mu daga azabar wutar jahannama ka kare mu daga fitinan mutuwa da rayuwa Allah maɗaukakin sarki ka sanya mutuwa ta zamanto mutu a gare mu ka azurta mu da kalmar shahada idan muka zo barin duniya Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi wa barik ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله والله تعالى أعلم